الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين الشدة لوتن الجمادة الثانية hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku talatin ba daya ok wancan ishirin da bakwai ne maimakon da shida wannan kuma talatin daidai ga watan daya miladiya ta annabi isa alaihi salam Dubu biyu. muna wannan masallaci na juma'a masallacin sheikh abubakar mahmud gumi da ke lokos cikin garin zaria a jihar mu ta kaduna kasarmu ta najeriya allah ka tabbatar mana da zaman lafiya muna karatun sahihul bukhari cikin kitabul gusli za mu tashi babi na ashirin da biyar babu kainu na tiljunubi filbait إذا توضع قبل أن يغتسل babi zai nuna mana mai janaba yana iya zaman shi gida ko ɗakinsa ba tare da ya yi wanka ba idan ta wadda a ƙabla an yabtasila idan ya yi alola kafin ya yi wanka ma'ana janaba ta same ka ba ka son ka yi wanka a wannan lokaci za ka iya alola ka ci gaba da harkokinka ko ka kwanta kai baccinka حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ إمام البخاري يناكي وأبو نعيم wanda أكفتني fi الفضل يا يمن حديثي قال حدثنا هشام وشيبان shi kuma yana cewa hisham addatuwa'i da shaiban ɗan abdurrahman annahawi su suka yi mana wannan hadisi gabaɗayansu. an yahya sun samo daga yahya bin abi kasir an abi salama shi kuma ya samo daga abu salama ɗan Abdurahman ɗan awu Allah ta'ala ya ji kansu ƙwala sa'altu aisha ta yake na tambayi na na aisha رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب شمن زن الله صلى الله عليه وسلم يكن كنت يبكي akwai janabar da bai wankanta ba qalat na'am sayyidatuna aisha tace i yakan kwanta yayi bacci shine maudu'in tarjama kainunatil junubi fil baiti wa yatawadda amma yakan yi alwala kafin ya kwanta yayi bacci sallallahu wannan yana nuna mana halakkin kakantuwanka kai zaman ka gida ko da janaba ta same ka ba tare da kayi wanka ba lokutan baya an nuna mana ma kana iya fita kana iya zuwa kai wasu ayyuka sai dai akwai abubuwan da aka hana ka kai kamar yadda muka gabatar da bayani a wannan matsala malamai sun ƙara ma junansu ilimi imamu sauri sufiyanu sauri da alhassan bin hai da ibn musayyib akhirin mutakaddimi na kamar yadda fuqaha'u suke masa kiran da abu yusuf duka suna cewa babu laifi ga wanda janaba ta same shi ya kwanta ya bacci ko bai yi alola ba ko bai yi alola ba ba haramun ba ne kamar yadda suka yi bayani saboda wani hadisi da imamu turmizi ya ruwaito Allah ta'ala ya ji kansa na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya namu wa huwa junubun wala ya matsu ma'a annabi yakan kwanta yi bacci akwai janaba tare da shi ba tare da ya taɓa ruwa ba wanda ya alula kuwa ya taɓa ruwa wannan hadisin ruwaya ce ta imamu tirmidhi imamu tahawi ma ya ruwaito wannan ruwaya ta hanyoyi har guda bakwai canjin hanya ga hadisi yakan ƙara masa ƙarfi inganci ne amma imamul auza'i da al'imamul lais da abu hanifa da muhammad da shafi'i da maliku da ahmad da Ishaq da ibn mubarak ga wasu malamai su suna cewa ya kamata ga wanda janaba ta same shi in zai kwanta ya bacci ya yi alola kuma sun amfani da kalmar da fuka haku sukan amfani da ita yambagi ya kamata ba su ce ya jibu ba wato abin da ya fi kenan eh, ya fi domin yanzu abin da hadisi ya karanta da mu kenan a wancan ruwaya wancan ruwaya da muka kawo ta ba cikin buhari ba ya bai ma taɓa ruwa ba ya kan kwanta ya bacci kenan akwai jawaz halaccin yin haka amma al'afzalu fa a yi alola Allah ka datar da mu ina ga wannan shine bayyanannen abinda hadisin yake tsora mu a kai yana da kyau ka yi alola in ba za ka iya wanka ba a zarafin da janaba ta same ka sai ka sharari baccinka to kuma kwana da alola ko da ba ka da janaba na daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake son tabbakawa Allah ka ba mu iko babu naumil junubi can ya yi magana a tabbata ka zauna abinka gida nan kuma babi ne mai janaba ya yi bacci bai yi wanka ba to bari mu ji hukuncin mai janaban da ya yi bacci ba tare da ya yi wanka ba حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل النافع عن ابن أمر أن عمر بن خطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقض أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب نعم kutaiba can sa'id shine malamin imamul buhari shi ma ya ce allaifu malamina allaifu laifu bin sa'ad kenan allah ya ji kanshi shi ya min wannan hadisi da za ku ji shi kuma ya samu daga nafi'a Allah ta'ala ya ji kansa yantacce ne ga abdullahi Ɗan kuma daga mai gidansa anibin umar kenan daga mai gidansa abdullahi Ɗan umar shi kuma daga mahaifinsa anna umar ibn al-khattabi ce lallai umar ɗan khattab radiyallahu anhu Allah ta'ala shi yadda da shi ya ma yadda da shi radiya hmm. radiyallahu anhum wa radu anhu kamar yadda alkur'ani ya tabbatar mana السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ahaduna wa kuwa junubu akwai halaccin ɗayanmu ya kwanta ya yi bacci alhanin janaba ta same shi kun ga sahabbai duk wani abin da za su aikata sai sun nemi ilimi shi yanzu mu mutum nawa ne bai tunanin ma wannan a cikin mu musulmi har ma sai na tambaye zan iya bacci da janaba ƙala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kana iyawa amma sai ya ba da wani abun da ya fi ya ce iza tawadda'a ahadukum falyaqud wa huwa junubun idan ɗayan ku yi alola to sai ya kwanta yana da janabar shi babu komi. mun gabatar da bayani game da maganan malamai cewa akwai halaccin ka kwantan ba kai alolar ba saboda hadisin aisha wanda imamu tirmidhi ya ruwaito da imamu sahawi ta hanyoyi babai. amma muka ce ka yi alolan shi ya fi domin dacewa da ladan sunancin kwanciyar ma da alolan babul junubi ya tawadda sun kunga can babi da ya gabata ya ce mana baccin mai janaba kawai ashe ya halatta mai janaba ya yi bacci abinda yake so ya gaya mana kenan ba tare da ya yi wanka ba nan kuma baccin mai janaba ya yi alola sannan ya yi baccin shi ne zaji shi ne ya fi حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن أروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake cewa imam Buhari ya ce ya haya dan bukayyar ya yi mana hadisi Allah ta'ala ya ji kansa shi kuma ya ce sanan laifu laifu ya mana hadisi yanzu muka ce laifu bin sa'ad al-imam رحمه الله عن عبيد الله بن أبي جعفر شيما يا سامود ونباوا الله أنا شيمة عبيد الله بن جعفر أكم مسلق بي ده الفقيه المصري الفقيه المصري الفقيه المصري Allah ya ba shi ilimin fahimtar addini kuma musulmin misra ne na'am shi kuma ya ce <clears throat> ah, ubaidullah dan abi ya ce ya samo daga muhammad bin abdurrahman muhammad bin abdurrahman aka yi masa laƙabi da al'aswadil madani mun amfanin bayanin me ake nufi da lakabi a zama daban-daban shine aka ce ma ya shi'uru bi zanni awul madihi sunan da kila ka ji yabo a ciki wani lokaci ma ka ji dan suka ko zargi yanzu an ce al'asawadu kun gani ko? eh asawad an gane? an gwamnata shi kuma ya samo daga urwa dan zubair zubair bin awwam Allah ya kara masa yadda an aisha ta daga nana aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha qalat ta ce da mu كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا أراد bisan da ya yi nufin ya kwanta ya yi bacci kuma akwai janaba tare da shi ga salafar ya yakan wanke gabansa kazantan diya kawai wa tawadda'a lis-sala yayi alola irin alolar sallah subhanallah yayi alola irin alolar da ake ake sallah daga nan kuma sai ya kwanta yi baccin shi sallallahu alaihi wa sallam haka yakan yi izan al'afudalu wal'aula ka yi alola in za ka kwanta amma a lokacin lalura akwai halaki ba zai zama matsala ba ko? shi ne ana so Allah ya tsaida mana ala kulli hal kamar yadda muka ce tunda yana daga cikin ayyuka rasulallah sallallahu alaihi wasallam to yana da kyau ga wanda duk ya sami dama ya aikata haka shi ya fi حدثنا موسى بن إسماعيل قال سنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ آه إمام البخاري yana cewa musa ɗan ismail a tabu zaki nasba ce shi ya mana hadisi shi kuma ya ce sana jiwayariya jiwayariya ya yi mana hadisi jiwayariya nan ba fa mace wace <laughs> eh ba mace bace suna ne na wani bawan Allah akan ce masa ibini asma'u dabbi dab'i kai ba dabbi ba an gane ku an nafiya daga nafiya shine muka ce yantaccen abdullahi dan umar akwai wasu sunan naki a larabci wanda aka yi tarayya tsakanin maza da mata ana kiran maza da shi ana kiran mata da shi kuma na san ba larabci kawai ba ko yaren mu hausa akwai su gambo akwai mace gambo namiji fa to da haka kakwai mamaki ga godiya ga tambaya da dai sauransu to akwai irin waɗannan a yarurruka daban-daban wanda yake ana ma alam ne ga maza ko mata gaba daya an abdullahi bin umar shi kuma ya samo daga abdullahi dan umar قال استفتى عمر Sai dina umar allah ya kara masa yarda ya yi fatawa istafta kenan ya nemi bayani ya yi fatawa waye wa fatawa annabiya sallallahu alaihi wasallam manzan tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam me ya tambaya a fatawarsa a yanamu ahaduna wa kuwa junubun shin ɗayanmu ya yi bacci yana da janaba bai wanka ba musamman yanzu matasa da gwauraye da tazurai in ya shiga bargo ɗini ya ɗan kama shi sai mafarki to kaji in ka farka ka ji ka cikin janaba to abinda ake so gashi ƙala na'am annabi ya ce masa yi umar i za a iya bacci iza tawadda in an yi alola sai sa iza wanda take shar'iyya ce a yi alola sannan a kwashi bacci alakulli halin abinda hadisin yake karantar da mu bayyananne ne a tarjaman badin. mai janaba ya yi alola sannan ya yi bacci kaga ya ce summa sannan tarjama na imamul bukhari ya yi la'akari da iza ta a ne Yawwa. saboda iza tana fa'idar sharfi sharabi حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم na'am abdullahi dan yusuf at-tinisi ya yi mana hadisi inji ji imamul bukhari shi kuma ya ce a habarana malikun malik bin anas al'imam al-madani imamu darul hijira Allah ya ji kansa an abdullahi bin daga abdullahi bin dinar abdullahi bin dinar shi ma yantacce ne na sayyidina abdullahi dan umar ya eh, shi ya saye shi ya yanta shi kuma ya mai da shi ta da izinin Allah an abdullahi bin umar ya ce na samu wannan bayani da za ku ji daga abdullahi dan umar annahu qala abdullahi dan umar ya ce ذكر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما هي كنا يا أنبتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أنبتا ممنزن الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل جنبا كان ساميش تكين دري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tawadda wa gasil zakarak ka yi alwala ka wanke halittanka to sai ya yi alwalan zai wanke halittan? a'a shi ya sa kaga atsafin bilwawi la liyaktadit tarkiba in kai atsafi da wo na karken na iya zama shine na farko kenan ka wanke halittanka ka yi tsarki kenan ka wanke ka zanta ka yi alola Tumma nan sannan ka kwanta kai baccinka alakai musare in aljijin ya fito kai wanka ka zo masallaci saboda daga wannan lokacin kuma ba maganan barin ba aljijin na fitowa sallah ta waje ba ta kankama bai halatta kuma ka jinkirin wanka in ba da wani dalili na rashin ruwa ko na in ka taba ruwan za ka sami matsala a lafiyarka a nan sai ka yi taimama ya zauna makwafin wanka ka yi sallan asubahinka abinda hadithi ya kara mana ya kara mana da mu wanke gabanmu kaga ba cewa aka ka wanke kazanta ba ka wanke gabanka gaba ɗaya kenan babun izal taqal khitanan wannan babin kuma Imamul al-bukhari cewa wai in kaciya biyu ya haɗu ina hukunci ma'ana mutum da iyalinsa suka kusanci juna أما dai ba a fitar da ruwan halitta ba a ciya biyu حدثنا معاذ بن فضالة قال ثنا هشام حول السند وحدثنا ابن نعيم وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي راكع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه أمر عن شعبة وقال موسى حدثنا أبان قال ثنا قتادة قال أنا الحسن مثله قال أبو عبد الله هذا أجود وأوكد وإنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والغسل أحوط بسم الله Saidina buhari muhammad bin ismail ya ce mu'azu ɗan fadala mutumin basra ne ƙasan iraki ya yi mana hadisi mu'azu ɗan fadala ya tana sana hishamu Shi shine yi mana wannan hadisi daga nan sai hanyar ruwayan hadisi ya sake canzawa gaba daya shine kila a ku kun ga ha'un harafin ma'ana hawwala sanadu an samu sabuwar hanya banda wannan bari mu jita ya ce wa haddasuna wa na abu nu'aym abu nu'aym al-fadl bin dakail yayi mana hadisi daga hisham ta hannun atada dan da'ama shi ma yace ya samo daga al-hasan shine al-hasan al-basri yana daga cikin manya-manyan tabi'ai na farko-farko wanda suka rayu da sahabbai jingim Allah ya ji kansa an abi rafi'a shi kuma ya samo daga abu rafi' nufai a saib al-madani an abi hurairata daga sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa عن النبي صلى الله عليه وسلم شيكما دق منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ياتي إذا جلس بين شعبها الأربع dimmijin da ya zauna a tsakanin rassan matarsa hudu rassan matarsa guda hudu malamai sun fassara wannan rassa da fassara mabambanta amma duk yana da ma'ana ɗaya ne wasu suka ce ana nufin in ya kwanta tsakanin sawayenta biyu da hannayenta biyu wasu suka ce tsakanin ƙafafuwanta da cinyoyinta wasu suka ce tsakanin ƙafafuwanta da gefe biyu na halittanta duk magabata sun wannan fassara an gani wasu suka ce ana nufin jihohin halittanta guda hudu gabashin shi da yammacin shi kudancin shi da arewacin shi kamar su alkazi iya wannan fassaran ya zaɓa amma dai duka ma'anar ɗaya ce kamar yadda imamul aini ya ambaci waɗannan bayanai a cikin littafinsa na sharhuri sahihul bukhari wato umdatul qari an gani Allah ka datar da mu thumma jahadaha sannan ya wahalar da ita yani ya kai matuƙa wajen ganin nata amma kuma har ya gama duk abin da zai yi bai fitar da ruwan halitta ba ko ba ta fitar da ruwan halitta ba ko dukansu ba su fitar da ruwan halitta ba faƙad waje balgusulu ba za a ce ruwan halitta bai fita ba ba sai an yi wanka ba a je a yi tsarki a wanka ya zama dole wanka ya zama dole wannan shine mai risala ya ɗauka yi mana bayani ko ya ce wa majibu hashafatil baligi tujibul gusla wa tujibul hadda an gane wa tujibul sadaka wata hillu liman tsallaka ha salata ya je abu hudu ya ce duk mijin da ya gama tassa har ya ɓoye kan kaciyarsa wanka ya zama dole a kansu su biyu idan ba matarsa ba ce gantali aka yi haddi ya zama wajibi eh ya danganta kuma dolo ne ko mai wayo ne dolo saurayi ai ake san kan dawar garin baki da shi ya sa ya ya aikata mai wayo wanda ya ce ma'auri da ma'auriya in na bulala ne a madolo bulala in na mai hankali ne shi kuma a jefe shi hallakewa sannan wannan yana wajabta sadaki in ya auku tsakanin ma'aura haka ya auku daga nan sai ka ji ba maka ka auren da shi kenan ko ka kashe biliyan ta cinye ita tattara kayanta ta je ta idda sai a wani sakin dolo ba ma ba sakin dolo wannan sakin dolo ne sai kwanan ta daya su kila ma bai santa ba Eh, to kuma tsarki wanda ya aura ya ji kamar ma bai santan ba kuma bai santan ba ya ya dan santa dai dan kiris ma sanin ne sannan wannan aiki yana halasta matar da aka sake ta uku ta koma ɗakin mijin da ya sake ta in sun daidaita kansu bayan ya gama idda Allah ya datar da mu Ta tabahu amru an shu'ba wannan ruwaya amru ɗan marzu shi ma ya biyo da ruwaya irin wannan daga imam shu'ba wa ƙala musa musa ya faɗi ya ce mene حدثنا أبان أبان يمن حديث أبان shine ɗan Ismaila shi kuma ya ce sana katada katada shi ya mana hadisi nake cewa katada ɗan wane ɗan da'ama ƙala an alhassanu alhassan albasari na ke cewa yana cikin manya-manyan tabi'ai ya ce ya mana hadisi mislahu kamar wancan hadisi da muka ambata an gane ku ba bambanci qala abu Abdullahi. abu Abdullahi sai cewa wane ne abu Abdullahi. muhammad bin isma'il al-bukhari haza ajwadu wannan ruwaya ta cewa in miji ya gama tassa ba a fitar da ruwan halitta ba wajibi a wanka to shi ya fi kowace ruwaya da za karanta kyau wa aukadu shi ya fi duk wata ruwayar da zaka karanta ƙarfi wa inna ma bayyanar hadisul akhir mun yi bayanin hadisin da zai zo ne likhtilafihim saboda sun yi bambaran kwai sun sha bamban an gane kuma magabata sai suka samu fahimta mabambanta akan hadisan amma imamul buhari kafin ma ya gaya maka ya nuna maka inda ya fi an gani ya ce walgusulu ahwatu ko ka fitar da ruwan halitta ko baka fitar ba ka yi wankan shi ya fi daidai ya fi kai daga dukkan shakka kuma hankali zai nasu shi sa kullum mukan wata kalma in ka sami sabanin malamai wannan ya ce ya halatta wannan ya ce bai halatta ba wannan ya ce aikinka ya yi wannan ya ce aikinka bai yi ba to ka yi ƙoƙari ka ɗauki wanda duk suka yadda ya yi an fahimta? kada ka makale da wanda ya ce ya yi wasu suna cewa bai yi ba domin in kai wanda shi ya ce bai yin ba shi wanda ya ce wancan ya yi ya yadda da wancan cewa shi ma ya yin kila an fahimce ni ba a gane ba eh sai na dan yi bayani kuma ba wani dogo ba yanzu ba muna cewa wanka ne yafi daidai ban matukan ma baka fitar da ruwan halitta ba to akwai masu cewa in baka fitar da ruwan halitta ba ba za ka yi wanka ba amma imamul buhari ne yake ce mana me ya fi kyau mai ya fi ƙarfin hujja ka yi wanka to da ka makale da waɗanda ke cewa ka iya ƙin wanka sai ka je ka yi tsarki kawai kamar yadda za mu gani da ka yi wankan wanne ne ya fi natsuwa ka yi wanka shi ne nake cewa duk inda muka sami irin wannan mu yi ƙoƙari mu ɗauki mafi ingancin wanda duk aka yi ittifaki shi wannan da ya ce za ka iya zuwa ka yi tsarki ba ka yi wanka ba ya yi abun wanda ya ce a sai ka yi wanka abun shi ya yi to idan ka ɗauki maganan sai ka yi wanka da wanda ya ce sai ka yi wanka da wanda ya ce ko ba yi wanka ba akwai wanda zai ce bai yi ba duka ya yi kila an fahimta to in ana maganan addini ka yi ƙoƙari ka ɗaukan al'ahawatu don kaka zurma wata rana domin gaskiya ɗaya take ba ta rabuwa ina fatan an fahimta babu gasli ma yusibu min farjil mar'ati shi kuma wannan babi zai mana bayani ne wajen wanke abin da ya sami mutum kenan na ruwan halittan mace an gane ko? حدثنا أبو معمر قال سنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن أطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك وأخبرني أبو سلمة أن أروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم to za ku fahimci hadisin da ya gabata in mun fassara wannan imamul bukhari rahimahullah ya ce abu ma'amar shi ne abdullahi bin amru ya yi mana hadisi shi kuma ya ce abdulwarifi shi ne ya yi mana hadisi ibn sa'id kenan shi ma ya ce ya samo daga al-husainul muallim shi kuma ya ce ya samo daga yahaya shi ne ibn abi kafir shi kuma ya ce wa habarani abu salama abinda kuka ji na faɗa maku to abu salama ya bani bayanin shi abu salama ɗan abdul rahman abdul rahman ɗan auku shi ya gaya mani allahu akbar shi kuma ya ce a ɗan ya sa shi ne ya gaya mani a ɗan ya sa alhilali shi kuma a maimuna matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiya ga sayid aswan ita ne ta yanta shi bawanta ne ta yanta shi fi sabilillah eh shi kuma yace akhbarahu anna zaid ibn khalid lalle zaid dan Khalil al-juhani ya bashi labari akhbarahu kenan annahu shi zaid ibn khalid al-juhani ya tambayi usmanu dan affan khalifa na uku faƙala ga tambayar ya ce masa ara aita iza jama'ar rajulun ra'atahu da Allah ba ni fatawa idan mutum ya sadu da iyalansa falam yimni amma bai inzali ba bai fitar da ruwan halitta ba an sadu sosai amma ruwan halitta ya ki fita Ƙalin usmanu sai sayidina usmanu ya ce ya tawadda'u kama ya tawadda'u lissalati alola zai yi kaman yadda yake alolar sallah wa ya gasulu zakarahu ya wanke halittar sai ya tsarki ya yi alola irin alolan sallah famfamfam an ce famfamfam ba sauran wani abu kenan in ji sayidina usmanu an gane ku kala usman da usman ya faɗi wannan sai ya ce ya tawaddau kama ya tawaddau li salako wa ya gasilu zakahu kala usman sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wannan zance na ji shi daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba fatawa ta bace an gane wannan abu bai natsu ba yace fasa an zalika sai na sake yunkuri an gane ko na sake yunkuri wa kenan ya yunkuri zai dubi ne khalibin juhani mai tambaya na farko ga sayidina usman wato amsar kai masa nauyi amsar kai masa nauyi sai sake tambayan ali ibn abi talib sayidina ali ya sake tambayan zubairu dan awam ya sake tambayan talha dan ubaidillah ya sake tambayan ubayyu bin ka'ab fa amaruhu bi suka ce ka wanke halittan ka kai alola <laughs> an gane ka wanke halittan ka kai alola to za dai mu jira dan shine ma karshen babin <laughs> eh an gane ko Allahu akbar wa akhbarani abu salamata anna urwata ibn zubair akhbarahu anna aba ayub akhbarahu annahu sami'a zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sake cewa abu salama ya bani labari cewa ƙurwa ɗan zubair ya gaya masa cewa lallai a ba ayub al'ansari ya ba shi labari cewa ya ji wannan maganar daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisinmu na ƙarfe haddasa na musaddadu قال ثنا يحيى عن هشام بن أروى قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل قال يكسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر وذلك الآخر لذلك هي كان تاشع دين بينا إنما بيناه لاختلافه والماء أنقى وكذلك سبيل مقباتا كينا kullum ka ɗauki al'umma ga abin ya ce musaddad Allah ta'ala ya ci kansa ya yi mana hadisi shi kuma ya ce ya haya shi ne mana hadisi ɗan ƙasan daga hisham ɗan ƙunwa ɗan zubair daga ibini ƙunwa ko ya ce a habarana abi na urwatu bin zubair kenan ya gaya mun قال أخبرني أبو أيوب shi kuma ya ce abu ayub khalid bin zaid al'ansari abu ayub mun fi sanin shi da wannan alkunya mukan ce abu ayub al'ansari amma sunansa khalid dan zaid al'ansari ƙala a habara ni bin ka'abin shugaban masu tilawa kenan Allah ta'ala ya yadda da su annahu Qala ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza jama'a rajulu idan mutum ya sadu almar'ata da matarsa falam yanzil amma bai fitar da ruwan halitta ba qala yaktasilu ma masal mar'ata minhu ke zai wanke abin da ya taɓa halittar matan da shi ne an gane yawwa thumma yatawaddau wa yusalli sannan ya yi alolan shi ya ci gaba da sallah ba maganan wanka ke an gani ƙala abu abdullah abu abdullah sai ya ta'aliki wane ne abu abdullah eh Imamul al-bukhari shine abu abdullah al-ghuslu ahwatu idan kana son tsira ba ka da wani ƙaiƙayi to wanka wanka wa zalikal akhir ko wa zalikal akhir wannan ruwayoyi na karke da muka ambata ma bayyana mun yi bayani shi ne liftilafihim domin mu nuna maku yadda fahimtar magabata yake wato amana ce ta ilimi ba don mu nuna maku shi ya kamata ku yi ba walma'u an ƙa ka yi wanka da ruwa shi ne ya fi tsarki an gane ko ka yi wanka da ruwa shi ne ya fi tsarki malamai magabata sun yi ibtifaƙi jamhurin ulama cewa al-iktifa'u bil wudu'i mansukhun al-iktifa'u bil wudu'i mansukh an gani kace zaka yi alolan nan wannan an share hukuncin sa daga baya da akwai amma muna da wani abu annasi wal mansukh ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithlaha akwai nasul kitab bil kitab akwai nasul sunna bil kitab akwai nasul sunnati bil sunna haka dai haka dai babi ne na musamman wani lokaci hadisi a farko za a ce ya halatta ku kaza daga baya sai a ce to yanzu doka ta canza saboda tarbiyya ake na al'umma ko kuma a ce kada ku yi kaza an yi tarbiyyan ku kun kai wani mataki sai a ce to yanzu kuna iya yi in ba ku misali a hadisai sahihai farkon musulunci hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ziyartar kabari ziyartar kabari lokacin musulmi suna sababbi ne ilimi bai tabbata a cikin sukatansu ba saboda haka a koma abinda ake magumaka da kaburbura a je ana makabartan musulmi amma lokacin da aka samu subut da rusuk na tauhidi da fahimtar addini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu na haitukun an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah wa tuzahhidukum ad-dunya dana hana ku ziyartar makabata yanzu ku ziyarce ta za ta tunasar da ku lahira ta sa ku ku yi taka tsantsan game da rayuwar duniya kaga ashe wancan hani wannan umarni ya share shi ila an fahimta sai malamai suka ce a ah, hadisin nan da kuke dogaro da shi da hadisin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innamal ma'u minal ma'i ruwan wanka na wajaba ne in ruwan halitta ya fita suka ce innamal ma'u minal ma'i fil ihtilali ne a mafarki sanyi ya kwashe ka ka lulluɓa ka ji ɗumi halittanka ta ji ɗumi kai mafarkin ga ka da babiya ka tashi sharaf-sharaf da ruwan halitta to ruwan halitta ya fita sai kai wanka da bai fita ba ka tashi kaga ba komai ba za ka yi wanka ba a bacci ne amma izalta na ne wajabal gusul shi kuma a faɗake ne don haka waɗancan ruwayoyi ya yi su, za a karanta su amma ba za a yi aiki da su ba ina fatan an fahimta wannan shi ne abin da a masu huna fil ilmi wallahu ta'ala alamu suka tafi a kai kuma ba sabo ko bakon abu ba ne ayoyi da yawa ga sunan a alkur'ani mai girma wanda hukuncin da yake ana tarbiyya ne daga mataki zuwa mataki zuwa mataki za a ce da yau ku yi kaza amma yanzu kuma kaza za ku yi ayar da ta haramta giya ta ishe ka misali farko an ce eh, kuna ta san inabi da kaza da kaza da kaza da kaza sai aka nuna maku wanda kuke saidawa da wanda kuke sha da wanda kuke kaza aka fifita wanda kuke amfani da shi bai rube ba ya zama kamar giya akan wanda ake saidawa ko kuma wanda ya rube ya zama kamar giya daga baya sai aka sace tsaurarawa ana ta tambaya ya giya ya giya ce a yasalu na ka'anil hamra wal maisar kulfi hima ismun kabirin wa manafi'u linnas kuna tambaya ana ta tambayan ka game da giya da kyata. ka ce masu akwai abin nan zunubi mai girma a cikinsu amma akwai ɗan wata fa'ida da wanda ya sha a iyakanta ya ce bakin ciki ya dame shi tunani ya dame shi ya sa ya a kaza ko ya tsotsi kaza ko ya fushi kaza domin ya sami walwala ya sami relief ya yi bacci ya yi kaza ya yi kaza ya manta ma inda yake kila shi ne kawai amfanin ita kuma caca kila wata rana za ka je ka ci miliyan to kafin ka tashi da miliyan kuma sai a cinye haɗin kamfai a ce mai wanda to ina amfani sai aka ce wa a kabaru min nafihima tun daga nan za ka gane inda ka nufa wasu suka daina tun daga nan suka ce babban laifi kuma wanda ya ce bannan shi ya fi amfani shi na mai za mu yi amma dai wasu suka ce mu muna sha'awa eh kasan an tashi yaron baka tafe tun yana baya ake bashin burkutu saboda haka ka raba banihe da koko da wahala a yi alkuri ba eh, misali ne ya ceto ya fado mu an gane ai to wani ya tashi kuma yana sallah sai yana za mu bauta ma abinda ba za ku bauta ba yana karanta suratul kafirun sai Allah ya sake saukar da aya da ta sha shafe waccan cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna har yanzu akwai musulmin da ba natsu ba kamar su sai da na umar suna Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiya har sai da Allah ya saukar da wadda duk ta shafe hudunta innama khamr wal mai wal ansaba wal azlam rijisun min amali shaytani buhu la'allakum tuflihuna ai kaga in ka tashi aiki da wace aya za ka yi aiki ta ƙarshen to wannan ma shine aka nuna mana shi yasa imamul bukhari ya an karar da mu da kan wani ya zo gobe ya ce kai jama'a in ka gama iyalinka in dai baka fitar da halitta ba kawai inda ya shafi jikin iyalinka ka je ka wanke ka ci gaba da sallarka shi yasa imamul buhari ya ce a mun yi bayanin wannan waya ta karke don mu bayyana maku asalin saɓanin da aka yi amma wal ma'u anqa in kana neman tsarki na hakika to yi wanka malam an gane Allah ka datar da mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ba tambaya ba ce shawara ce yana cewa assalamu alaikum malam ah, Allah ya kama ma malam lafiya amin don allah malam a dawo da abin sa takalmi tsakiyar masallaci tsakanin fila da fila saboda masu satan takalmi menene domin satin nan wallahi takalmi takalmi kala uku aka kwashi shi kan shi